A jamhuriyar Nijar an fitar da sunayen jami'an sabuwar hukumar yaƙi da rashawa ta jamhuriyar Nijar. Sunayen da aka fitar na mutum 35 sun kunshi sojoji da alƙalai da farar hula da sauran jama'a daga ɓangarori daban-daban. Gwamnatin mulkin sojin Nijar ta fitar da sunayen mutum 35 na hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar wato An dai fitar da sunayen ne a ranar Juma'a uku ga watan Nuwamba kwanaki kaɗan bayan shugaban Nijar ɗin Abdulrahman Chani ya saka hannu kan dokar da ta kafa hukumar sunayen da aka fitar na mutum 35 sun kunshi sojoji da alkalai da farar hula da sauran jama'a daga bangarori daban-daban sai dai a cikin sunayen ba a tantance wanda zai kasance shugaba ko mataimaki ko kuma sakataren hukumar ba kamar yadda jaridar Actu Nigeria ta rawaito waɗanda suka zaɓa domin zama jami'ai a wannan hukuma sun haɗa da Lord Colonel Yahaya Musa Mato da Lord Colonel Musa Amadu Kimba da Lord Colonel Abdul Wahid Dijabu da Colonel Sumana Wali da Captain Ramatu Zakari da Lieutenant Ilyasu Adaba da CP abdulrahman Sala Adom da Conal Habibu Hadiza da Conal Sidu Zakadari da Conal Zainabu Musa Agali sai Majistri Yusufu Yakubu sai Majistri Hassan Madugu Kanimbo sai Mr. abdulrahman Haladu sai Abubakar Cali da dai sauran sunayen da ba za mu iya lokaci ba zai bar mu makaranto ba tun bayan hawansa karagar mulki shugaban na Nijar Abdurrahman Ceni ya sha alwashin yaƙi da cin hanci da rashawa wanda shi ya yasa ake ganin dalilinsa na kama wasu daga cikin jami'an tsohuwar gwamnatin Mohammed Bazoum Nijar a halin yanzu dai na fuskantar matsaloli daban-daban daga ciki har da takunkumin da take fuskanta daga ƙungiyoyin ECOWAS da kuma tarayyar Turai tun bayan juyin mulkin da ya hamɓarar da gwamnatin tsohon shugaban ƙasar Mohammed Bazoum a nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya sanya alkhairi ya ɗaukaka jamhuriyar Nijar da ma ƙasashenmu na Afirka amin summa amin.